Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 21 ga watan Nuwamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar na safe kenan agogon Ghana wato karfe 12 na dare a nan Washington DC da farko ga kanin labarai. jami'in jakadancin amurka gordon sunderland ya shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump cewa akwai sharaɗi da aka gindaya wa kasar ukraine na ta buɗe wani bincike da zai taimaka wa trump a siyasance kafin ta sami tallafin soji 'yan jam'iyyar democrats da ke neman tsayawa takara zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2020 sun sami damar ƙarshe ta tsayawa bainar jama'a a wani taron muhawara a kudancin jihar georgia tsohon hafsan soji benny gantz ya faɗa wa shugaban isra'ila rivin rivlin cewa ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa lamarin da ya tabbatar da bukatar 'yan ƙasar su yi zaɓe karo na uku a cikin wannan shekara kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a najeriya majalisar dattawan ƙasar ta yi wa wani ƙudurin doka da ya janyo cece ce karatu na biyu to ko masana kundin tsarin mulki suke cewa yana da muhimmanci a kafa wannan hukuma don ta dakile yawan zazanta abubuwa waɗanda za su kawo rashin haɗin kan ƙasa da kuma neman gurɓata tafiyar da gwamnati take yi lafiya Haka kuma za ku ji cewa a jihar Filatan Najeriya wasu al'ummomi sun rungumi shirin zaman lafiya da ya sa matasa bayyana cewa mu matasa sani ake amfani da mu har jiya ma mun ce mun gaji sai a ce mana mu je makaranta mu yi karatu mun da daga karatu kuma maimako a bamu aiki sai a aike mu mu je daji mu je muna abun kunya abun wanda ba daidai ba gwamnati su taimaka sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abu take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran na safiyar yau. Jami'in jakadancin Amurka Gordon Sandland ya shaidawa zaman sauraren bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba cewa duk da yake shugaban ya musanta to amma da akwai sharaɗi da aka gindaya a 'yan watannin baya cewa ƙasar ukraine ba za ta sami tallafin soji ba har sai ta buɗe wani bincike da zai taimakawa trump a siyasance jakadan na amurka a ƙungiyar tarayyar turai ya ba da shaida a bainar jama'a karon farko dangane da dangantaka tsakanin tallafin soji na amurka zuwa ga ukraine da kuma binciken da zai taimaka wa trump a siyasance We also have heard for the first time that knowledge of this scheme was pervasive. Na sani cewa mambobin wannan kwamitin sun sha har hada waɗannan matsaloli masu sarkakiya a zaman tambaya mai sauƙi cewa shin an aikata ba daidai ba? kamar yadda na bayar da shaida a can baya a kan kiran white house da taron white house amsar shine a eh, an aikata sunderland ya ba da gudunmuwar dala miliyan daya ga bikin rantsar da trump kusan shekaru uku da suka gabata kafin trump din ya yi masa tayin mukamin a brussels ya ce ya yi aiki da lauyan trump rudy giuliani wanda shugaban kasar ya ba aikin lura da dangantaka da ukraine duk da yake baya bukata saboda ya keɓance wasu kafofin dangantakar ofishin jakadancin amurka da kasar ta ukraine sandland ya ce giuliani bisa umarnin trump ya shaidawa jami'an kasar ukraine kai tsaye cewa shugaban amurka na buƙatar shugaba volodymyr zelensky ya fito karara ya bayyana ƙudurinsa na binciken tsohon shugaban ƙasa joe biden da kuma aikin da ɗansa hunter yake yi a wani kamfanin iskar gas na ƙasar ukraine da kuma kagen cewa kasar ta ukraine ce ta yi katsalandan a zaben shekara ta 2016 domin taimakawa jam'iyyar democrats a fafatawa da trump ma'aikatan binciken sirri na amurka sun bayyana cewa kasar rasha ta yi katsalandan a zaben domin taimakawa trump 'yan jam'iyyar democrats da ke neman tsayawa takara a zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2020 sun sami damar ƙarshe ta tsayawa bainar jama'a a jiya laraba a lokacin da suka gudanar da wata muhawara a kudancin jihar georgia taron na atlanta shine na biyar tun daga watan yuni ya kuma hada hancin 'yan takara goma ciki har da 'yan takara da ke a sahun gaba a zaben kasa wato tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da sanata elizabeth warren da kuma sanata bernie sanders kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan a jihohin iowa da new hampshire sun hada da magajin garin south bend indiana pet buttigieg a sahun a daga cikin sahun 'yan takarar waɗannan jihohin suna da muhimmanci sosai a zaben a matsayin wuraren farko da masu zaɓe za su nuna zaɓin su da za a fara da wakilai masu tsayar da 'yan takara a Iowa ranar 3 ga watan Fabrairu da kuma zaɓen fidda gwani a New Hampshire a ranar 11 ga watan na Fabrairu. tsohon hafsan soji benny gantz ya faɗa wa shugaban isra'ila rivin rivlin a jiya laraba cewa ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa lamarin da ya tabbatar da bukatar 'yan kasar ta isra'ila su yi zaɓe karo na uku a cikin wannan shekara bayan rikicin siyasa da ya dabaibaye gwamnati dukkan 'yan majalisun dokoki suna da wa'adin kwanaki 21 domin tattauna haɗin gwiwar kafin ba da sanarwar sabon zaɓe rudan majalisar ta isra'ila da ke da goyon bayan 'yan majalisa 61 ana iya naɗa shi a matsayin shugaban ƙasa wani ne kuma karon farko a tarihin kasar da 'yan takarar da shugaban kasar ya wakilta suka kasa kafa gwamnati turka-turkar siyasa ta soma ne bayan gudanar da zaɓuka a watannin afrilu da satumba jam'iyyu biyu na likurta premier benjamin netanyahu da blue and white ta gans sun sami lashe adadin kujeru kusan iri ɗaya lamarin da ya sa suka zama jam'iyyu biyu mafi rinjaye a majalisar to sai dai ba ɗaya daga cikin jam'iyyun biyu da take da damar samun rinjaye na kujeru 61 da ake bukata domin da shugaban ƙasa kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc somaliya na ɗaya daga cikin ƙasashen da matsalar ɗumamar yanayi ta fi shafa a duniya da kuma suke fama da fari da ambaliyar ruwa ambaliya ta baya bayan nan ta shafi mutane 547 a cewar majalisar ɗinkin duniya a daidai lokacin da kuma fiye da mutane miliyan biyu suke fama da karancin abinci masana kimiyya da sha'anin abinci sun ce matsalolin na yanayi ko baya ga lahanta shuke-shuke da dabbobi da yake yi yana kuma ƙara yawaitar sinadarai masu guba a abincin da ake nomawa yawan fari kuma musamman yana kara yawan guba a masara da dawa da alkama waɗanda su ne manyan abincin da ake nomawa a ƙasar wani bincike da jami'ar queen ta gudanar a kayan gona da ake nomawa a somalia da aka wallafa a farkon wannan shekara ya gano cewa sinadarin flaxtozin wanda aka fi ta'allakawa da haɓaka cutar sankaran hanta yana da matukar yawa idan aka kwatanta da yadda yake a tarayyar turai jami'ar ta ɗauki gwaji har 140 daga masara da dawa da alkama a shekara ta 2014 to amma ba a fitar da sakamakon gwajin ba har sai a farkon wannan shekara a ƙarshe kuma yawan kwankwadar barasa da 'yan ƙasar rasha ke yi ya ragu da kusan rabi a cikin shekaru goma da suka gabata inda a yanzu take ƙasa da ƙasashen yammaci kamar faransa da jamus kamar yadda wani bincike na baya-bayan nan ya nuna binciken hukumar lafiya ta duniya who ya gano cewa tsakanin shekara ta 2003 da 2016 shan barasa a rasha ya ragu da kashi 43 bisa ɗari a cewar rahoton rasha ta zama babban misali na samun nasara ga sauran kasashe domin su rage yawan kalubalen kiwon lafiya da tattalin arziki da shan barasa ke haifarwa. gaida Murtala faru kusan ina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. sai kuma rahotanninmu a najeriya duk da ƙorafe korafe da ake yi a kan batun kafa hukumar da za ta sa ido akan yadda 'yan kasar ke amfani da kafafen sada zumunta na zamani musamman ma a fannin yin kalaman batanci wannan bai hana majalisar dattawan kasar ci gaba da bin hanyar daukar wannan matakin ba domin ajiya laraba majalisar ta yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana Wannan dokar kariya daga ɓatunci a dandalin sadarwa na zamani ta sake jan hankalin 'yan majalisar dattawan a karo na biyu ne a tattaunawar musamman a zauren majalisar. Zaman da ya nuna galibin 'yan majalisar sun goyi bayan wannan ƙudirin dokar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin 'yan majalisar da suka nuna fa'idar wannan ƙudiri kamar yadda ya yi mani bayani. an ba da dama ka faɗa lokacin bakinka don gyara abu ba don bata abu ba saboda haka kira da muke ga dukkan mu yan social media mu kokari mu gyara abu ba bata ba ko mutum ne laifi ka ba shawara ya zai gyara laifinsa sai ka samu lada amma an ka zage shi kan laifin da yayi sai ya sa mutum ɗari su zo ce ai abin kirki sai kuma ya ɗauka wannan rashin kirkin da yayi shine daidai ya ta yin yanzu a al'umma ba kuma daidai ba wannan. Shi kuwa mataimakin mai tsawatarwa na majalisar dattawan sanata sahabi ya'u ya yi nuni ne ya cewa babu wani dalilin da zai sa gaban kowa ya faɗi saboda wannan kudirin doka fa sai ya samu ra'ayoyin al'ummar ƙasa nan ba da daɗewa ba. Su masu dandalin sada zumunta na yanar gizo suna da gaskiya akan cewa eh ana son a musu katsalandan ga abin da suke yi. Shi kuma wanda yake ganin waɗannan ne masu dandalin yanar gizo yana da gaskiya in ya ce to menene kariyar da za a ba iri na mai neman a kare mashi mutuncinsa mai neman kada wani wanda ya zama to saboda wani dalili ya shiga cikin wannan rigar ya zalunce ni kamin bayani ya zo ya riga ya tozarta ni kowa na da nashaki wannan shine magana ta gaskiya kuma wannan abu da aka bayar aka ce a ci gaba da shi a cikin majalisa an ba da izinin a ci gaba da shi ne saboda mi za a kai fagen da za a gabatar da shi bayan al'ummar najeriya wato public hearing kowa ya adda abin faɗa ya zo ya faɗa daga ciki a tantance jama'a ta fidda doka ta gaskiya da kanta jama'a za su yanke hukunci da kansu amma kai da majalisa majalisa ta zauna ta sake tattaunawa ta mai da shi doka in ya kasance ya zama doka amma ga masani akan dokokin kasa barista mai nasara kogo ibrahim ya gaya mani cewa wannan al'amari ba sabon abu ba ne domin kasashe da dama suna amfani da irin wannan doka da take kara karfafa zamantakewa da kuma kare haƙƙin al'ummansu. idan muka la'akari da hurumi na sashe na sha biyar sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya da sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da na uku da magana haɗin kan ƙasa da kuma sashe na sha hudu sakin sashe na biyu na horumin tsarin mulki wanda ya magana tsaro ta ƙasa to idan aka yi la'akari da wannan to yana da muhimmanci a kafa wannan hukuma don ta dakile eh, yawan zazanta abubuwa waɗanda za su kawo rashin haɗin kan ƙasa da kuma neman eh, gurɓata tafiyar da gwamnati take yi a lafiya. Ita wannan ƙudurin doka dai ta sha suka kuma tana shan suka daga ƙungiyoyi daban-daban wanda daga cikinsu sakataren ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa Shu'aibu Leman ya nuna mamakin abin da ya sa ake ƙoƙarin tabbatar da wannan ƙuduri ya zama doka. Abin takaici shine gwamnati ko jami'an tsaro sun gagara yi ko ko sun ƙi yin komai saboda su kare lafiyan 'yan jarida wannan kuma yana faruwa ne da gangan saboda eh, yawanci mun gane cewa ba a son bincike ba a son tone-tone a halin yanzu dai an mika wannan kudurin dokan wa kwamitin kula da shari'a domin a tsabtace shi kafin a fara sauraron ra'ayi na al'umman kasa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda al'ummomin irugwe da Bace da ke karamar hukumar Basa a jihar Plateau suka kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya don ci gaban yankinsu. A wani taro da al'ummomin yankin suka yi sun yarda su yi amfani da sulhu wajen magance matsalar kan iyaka sai da ayyukan ɓata gari da ke haddasa kashe-kashen jama'a da lalata dukiyoyinsu da yaƙi da kuma yawaitar makamai a yankin. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana daga Jos. Shugaban raya al'ummar Irigwe Honorable Sunday Abdu wanda ya karanta yarjejeniyar a madadin al'ummomin biyu ya buƙaci hukumar kula da kan iyaka ta ƙasa da ta sake duba shatin kan iyaka da ke tsakanin yankunan biyu ya kuma buƙaci gwamnati da ta kai wa al'ummomin ababen more rayuwa kamar hanyoyi da ruwan sha. Dama tun can muna 'yan uwa ne abokan zama da harka da aurayya mu muka ce to irin wannan zaman doya da manja ba za ta haifar mana da ɗa mai ido ba dalilin kenan da ya sa muka ce dole ne mu nemi inda zaman lafiya take mu kama ta mu rungume ta mu rayuwa da ita Shi ma shugaban raya al'ummar bace wanda aka fi sani da rukuba Jacob Adingu Agal ya ce za su dora ne kan zaman lafiya da suke da shi. Muna da zaman lafiya ma amma dan damoyi kaɗan kaɗan na rashin ganewa ne shine kan kawo waye nan. To amma mun fita mun faɗa ma juna mu gaskiya na cikin zuciya za su mun dankun zaman lafiya. Sarakunan yankin sun halarci zaman Brangwe Irigwe Reverend Ranku Aka ya shawarci jama'a da su zauna lafiya da juna. Ba za mu ba ku kunya ba mu sarakuna duk wa'azi da kuna so mu koma gida mu yi za mu yi wa mutane abin da yake kawo damuwa a cikin suna yesu an kawo da shi yau mu yi hankuli da junanmu mu zauna lafiya shi ma daga cinkakke wanda ya wakilci otu a ti adamu azabu ya ce daga yau na tabbata yesu ya yarda a kan cewa zama lafiya tsakanin ku ba da erigwe ta zaune kenan Wakilin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a nan jihar Filato, Brigadier Janar Muhammad Bello, ya ce su na kan gudanar da ayyuka don tsabtace jihar Filato daga hannun ɓata gari. Mun yi operation na sojoji a wuraren da yawa. Mun kama mutane 'yan ta'adda 'yan ɓata gari duk mun kakkama su tunda ba a faɗa wurin yanzu su da su su ne za su fi gane inda damuwan yake sai su zo su zauna tare su ga inda al'amarin zai iya gyaruwa. A bangare guda kuwa matasan yankin sun buƙaci gwamnati da ta samar musu da ayyukan yi. Sunana Cinge Dodo Justice idan kika duba irin wannan matsifin mu matasa ne ake amfani da mu har jiya ma mun ce mun gaji sai a ce mana mu je makaranta mu yi karatu mun da daga karatu kuma maimako a bamu aiki sai a aike mu je daji mu je muna abun kunya abun wanda ba daidai ba gwamnati su taimaka ta wurin ba da aiki da kuma a empowering matasa. Sunana samuel adubsin aziz mun yi godiya ma gwamnati mun kuma yadda da juna cewa za mu yi zaman lafiya domin mu ne manyan gobe. Gwamnatin jihar Plateau ta bakin daraktan shirye-shirye a hukumar inganta zaman lafiya ta jihar Godwin Okoko ya ce za su ci gaba da haɗa kan jama'a har sai an fahimci juna. Mu tabbata dai duk abin da aka yi da shi wa za a aikata shi zaman lafiya shine karuwan gari duk za mu ci gaba da irin wannan aikin. Taron ya haɗo kan mata, dattawa, matasa da malaman addini daga yankunan biyu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare. Ga shirinmu na gaba. Allah Adamu Ɗanyabu shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, uh, Secretary General na Christian Solidarity Forum. Sunana CSP bisani Baba Inna, ofisin kakan irin na 'yan sanda na Abuja. Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward. Sunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani haɗaka FCT. sunana comrade afan buba abuya mai taimakawa minista sadarwa da ta isa ali ibrahim fantain tuni aka ce maganin mantuwa masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biyar da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara kawo muku musayar miyau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Hajiya Maryam Mamman Nasir shugabar kungiyar Arewa The Way Forward Initiative tana kan bayani kenan lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dosa kenan yau. Al'amarin sata yara a ko ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba ka jefa su cikin halin kakani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burin ka ko wata manufarka ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi a kan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani walla wani abin kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su 'ya'ya idan allah ya baku kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba wa ɗa ba ƙaramin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta ɗa da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar 'ya'ya muna sakin su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba ƙaramin sakaci ba ne ba za ka shiga ni daga kano nake haifaffiyar fage ce ne za ka shiga kano za ka ga 'ya'yanmu suna yawo da 'ya'yan da iyayensu suke nan da 'ya'yan da waɗanda iyayensu allah ya ɗauki ransu 'yan uwansu sun isa sa ido a kansu da 'ya'yan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga kwara ne daga naija ne daga ina ne duk an zo an zubar mana su kara zube a kano ka shiga angwani ka ga 'ya'ya walla ba za ka iya kirga su ba yawo suke kamar ba su da iyaye wani ɗan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ni a matsayina na uwa ina da 'ya'ya shida wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido a kan amana da allah ya bamu mu kula da ita mu wa 'ya'yanmu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi waɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce ka wa waɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a arewa da safe za ka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiyya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safe yana dawa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform ɗinsa ya ci abinci ya shirya tafi islamiyya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana bada ilimi babu shi a baki yake ba a zuciya yake ba in kaga ɗa ya sami ilimi a najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda 'ya'yanmu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari sannan su kansu masu satar 'ya'yan nan me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a ɗa rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa ka canza masa suna ai wannan ba daidai ba ne ba ko ina a duniya na an san an yi wani abu ba daidai aka yi ba maryam zan iya cewa kusan wannan shi yake sa najeriya ake ganin sai an kara dagewa wajen haɗa kan ƙasar ya zama najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya ma ba kamanta ba wani yaro da aka kawo misalinsa yunusa yelo ina ji har yanzu ma yana daure kamar an ce ya sato ta yayi ya kawo ta kano ina ji har karuwa ma suka samu Eh, wannan abun kila shi yasa eh, ba mamaki hajjia maryam take cewa inda eh, daga kudu ne aka sato ni na ganin ba lalle haka ba ne kowa yana da iko yi magana a ƙasar nan idan aka yi masa abu ba daidai ba ya fito ya yi magana babu magana wani bambanci illa iyaka yi mutum baya san yin magana ne sai ya shiru amma kowa yana da yanci a tsarin mulkin najeriya in aka yi masa abu ba daidai ba ya ce an min abu ba daidai ba A shi wannan yelo din nan kusan an yi allah wadai da abin da ya aikata saboda ba daidai ba ne a je a ɗauko 'yar mutane ba tare da sanin iyayenta ba ko da ma ta yadda ta bar addini nata ya kamata iyayenta sun san inda take sun yadda sun aurar da ita tukuna ga wani mutum ba mutum ya sheko da gudu da wata yarinya ya dawo da ita wani waje ba amma wasu samun ya zo lokacin da wannan abun ya faru ne kuka faɗa ne a lokacin ai mu ma mun ba da goyon baya a hukunta wannan yaron domin wannan abin criminality ne kar a doki abin da aka yi na mutum ya ji aikata tsiya sai a ce a za a makale ko kuma a sa a cikin addini to matsalar muke da shi kenan ko a kawo kabilanci ko wani abu mutum da ya aikata laifi a doke shi wanda ya aikata laifi a hukunta shi inda ya kamata amma da yawa abubuwan ke faru ba yin komai shine irin abubuwan ke samun ci gaba inda an doke mataki kamar na wannan yaron gaskiya an doke mataki amma su irin irin su ira irin suna nan da yawa wanda ake barin su so a doke mataki mai tsanani duk wanda aka same shi aikata irin kamar wanda aka ce na aka je aka same su aka san anyamarin nan ya kamata gwamnati ta doke mataki domin in ba doke mataki ba irin wayannan mutane za su kama tashin hankali kwarai to bari mu koma wajen igwe martin wanda kusan na san dan gwagwarmaya ne mai kamfen din zaman lafiya ibi abin da ya sa muke so ka yi jawabi don na san wasu na ga suna magana cewa 'yan kabilar ibo ne suke sace hausawa suna zuwa suna canza har da wata yarinya mai da ita ciwo ma ake mata eh, mata aski ta koma kaman kan maza to watakila wannan abun ya damu wasu mutane shin wannan eh, abu ne wanda ibo suka amince da shi cewa za a iya ɗauko wani yaro a karɓe shi inda ma yaran masu kai sa sa'a da ba kashe su aka yi ba <laughs> wasu ma har makaranta aka sa su watakila can jihar anambra din da za ka ce igwe ranka na gode za ku yi hakuri ku lalaba da hausa na eh, saboda na san ba zan yi kamar da malam yana ta yi sacin yara ko krista ne ko muslim ne a hannun a gaban allah ba daidai ba kuma muna so mu ndị za mu yi mu bi mu bi da gaske ba kasa da ba barayi abin da ya kamata mu sani ba garin da ba barayi now an sace yanzu an sace yaran daga kano zuwa anambra inda an bincike sosai da hannun dan arewa a ciki da hannun dan ibo a ciki kuma ya kamata a yi tambayoyi sosai abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a birnin tarayya abuja da suka jagoranci wannan taro sai kuma malam sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Madalla gaida alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. To kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To baballe jami'in jakadancin Amurka Gordon Sunderland ya shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba cewa duk da yake shugaban ya musanta to amma da akwai sharaɗin da aka gindaya a 'yan watannin baya cewa ƙasar ukraine ba za ta sami tallafin soji ba har sai ta buɗe wani bincike da zai taimaka wa trump a siyasance 'yan jam'iyyar democrats da ke neman tsayawa takara a zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2020 sun sami damar ƙarshe ta tsayawa bainar jama'a a jiya laraba a lokacin da suka gudanar da wata muhawara a kudancin jihar georgia tsohon hafsan soji benny gantz ya faɗawa shugaban isra'ila rivin rivlin a jiya laraba cewa ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa lamarin da ya tabbatar da buƙatar 'yan ƙasar ta isra'ila su yi zaɓe karo na uku a cikin wannan shekara bayan rikicin siyasa ya dabaibaye gwamnati dukkan 'yan majalisun dokoki suna da wa'adin kwanaki 21 domin tattauna haɗin gwiwar kafin bada sanarwar sabon zaɓe. duk dan majalisar isra'ila da ke da goyon bayan 'yan majalisa 61 ana iya naɗa shi a matsayin shugaban ƙasa kuma wannan ne karon farko a tarihin ƙasar da 'yan takarar shugaban ƙasa wato da 'yan takarar da shugaban ƙasa ya wakilta suka kasa kafa gwamnati. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar imel ta adireshin hausa service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruku sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci daryl smith ni muhammad hafiz babala daga nan sashen hausa na murya amurka nake cewa sai mun haɗa shirin mu na hansi. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.